to wannan tana magana akan abin da ya shafi wai hukuncin family planning a musulunce sai kuma addu'o'i na alkhairi da ta cike da su Allah maɗaukakin sarki ya amsa ya kuma saka miki da alkhairi abin da ya shafi family planning gaskiya iya dan abin da na sani takaitacce kaɗan matsala ce da take da saɓani a tsakanin malamai akwai malaman da suna ganin hakan bai inganta ba baki ɗaya akwai wanda suna ganin akwai nau'in da ya inganta akwai nau'in da bai inganta ba waɗanda suke ganin cewa bai inganta ba baki ɗaya suna ganin a cikin hakan akwai dakatar da abin da yake allah maɗaukakin sarki ya ba da dama a kansa kuma ya halatta sa na samun zuriya in ka dakatar suna ganin kamar ka yi wani laifi ne da ƙetare abin da Allah maɗaukakin sarki ya maka iyaka a kansa waɗanda kuma suke ganin ya inganta sun raba abin guda biyu akwai bambanci tsakanin tsahirtawa da kuma dakatarwa tsahirtawa ma'ana samun tazara da ake cewa to malamai da yawa gaskiya a nan sun tafi akan cewa babu laifi idan an yi hakan matukar cewa an samar da hakan ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko ya zamanto ba cutarwa ga macen cikin abin da za ta yi amfani da shi wurin tabbatar da wannan al'amari ya zamanto maganin da zaki sha ko abincin da zaki ci ko allurar da za a miki ko ma menene za a ya zamanto babu cutarwa domin ka'ida ita ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka la darara wala dirar sannan ya zamanto kuma cewa akwai ittifaki tsakanin ki ke da mijinki akan wannan al'amarin domin haƙƙi na haihuwa haƙƙi ne mushtarak tsakanin ma'aurata kina da haƙƙi, yana da haƙƙi, kar ki je ki babu sanin mijinki babu sahalewarsa wannan kin shiga hakkinsa dole ya zamanto akwai samun daidaito da fahimta juna da ɗaukan mataki guda ɗaya bisa fahimta da yake a tsakaninku kamar yadda akwai malaman da suke ƙara magana ta cewa in za a yi ɗin a inda yake zamantowa halattacce to lallai ya zamanto akwai cutarwa ne ga mace ɗin a lafiyarta ta fannin idan bata yi wannan ba tana haihuwar a kufi a kufi to masana lafiya ko likitoci sun nuna cewa a lallai wannan jikinta yana bukatar hutu ko mahaifarta tana cikin tangarɗa ko akwai bukatar dole ta samu tazara daga lokaci kaza zuwa kaza maganganu dai da yawa na malamai wanda alal haƙiƙa in aka lura da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a yanzu kuma bisa abin da malumanmu da yawa suka fi ba da fatawa a kan shi shine zai zamanto halattacce ne a mataki na tsaka-tsakiya dinnan da muka ambata yanzu na cewa ya zamanto babu cutarwa ya zamanto kuma an yi ittifaki ne a tsakanin miji da mata ma'ana ba ita ta je ta yi abuya ba amma katse haihuwan nan ga baki daya gaskiya ba zan iya cewa komai akan ba domin sabani ne mai zafi a tsakanin malamai kuma kowane ɓangare yana da hujjojinsa da ya tafi a kansu wallahu alam to wannan tana cewa wai mace ce ta tashi ba ta da tsarki ta yi sahur za ta ɗau azumi to ya za a yi sahur ba a da tsarki in na ce ba a da tsarki ba ina nufin ta samu tsarkaka ba ta yi wanka ba ne ba sai ina nufin shi azumin ai dama yana zamantowa wajibi ne idan ya zamanto me an samu tsarki ma'ana wannan uzurin ya ɗauke da haka ai ba za ki sahur ba dama kina ƙila wa ƙala dole Allah ya yi fa'iza ta taharna sai an samu an tabbatar da wannan tsarki din bayan ta gama sahur kafin a yi sallah ta yi nufin yin wanka sai ta ga jini ya dawo kamar na ɗauraya sai ba ta yi wanka ba sai bayan sallar asuba ta tabbatar jini ya ɗauki wannan dai akwai kan gaba kan baya mu gane cewa wannan uzuri kamar yadda na aisha radiyallahu anha ta yi wa mata umarni kada a yi gaggawa har sai an tabbatar ya ɗauki kwaɗaituwarki da cewa ki samu yin azumin wannan ranar ba shi zai sa bai ɗauke ba ki gaugawa ki yanke hukunci ki je ki wanka ko kuma ki yi sahur har ki kulla niyya har ki mai so wai har kina magana bayan asuba sai kika ga wani abu ya dawo shi tsarkin nan akan wannan al'amarin ana samun shi ne ta hanyoyi guda biyu ko dai farar ƙasa ko kuma bushewar gurin ma'ana tabbatar da cewa babu wannan uzuri ɗin a gurin kwata-kwata matukar ki samu ɗaya daga cikin wannan ba dama kar ki sa kanki a cikin wanda za ki yi azumin wannan ranar duk gaggawa ki dole ki bi a sannu yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni amma idan har kin samu tsarki ne tabbas kin tabbatar da kin samu tsarki lokaci bai kai a ce kin samu kin yi wanka sannan kika yi sahur ba takaitacce ne lokacin to za ki fifita yin sahur ɗinki ne a daidai wannan gaba ɗin domin shine yake da lokaci mu'ayyan a wannan lokacin in kika yi sahur ɗinki kuma ko da bayan an yi kiran sallah ne zaki zo ki wanka ki sallah ki babu laifi don maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda matansa suka rawaito yakan wayi gari alhalin yana tare da janaba kuma ya ɗauki azumi sai bayan alfijir ya keto ko an yi kiran sallah sannan ya yi wanka kuma ya ci gaba da azuminsa wannan dai ina fahimci tambayar ki insha Allah abin zan iya cewa kenan to waɗannan da ina ga duk zamu jinkirta su